من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين بارك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت اللهم لا سهل الا ما تحبنا وانت تجعل لنا اذا كنت سهلا sai daidai da ashirin da bakwai ga watan biyar milariya dubu biyu da goma sha bakwai a cikin ci gaba da wannan karatu na tafsirin al'ada mai girma insha Allah za mu fara daga aya ta يعني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجبتم عليه من خيل ولا ركاب فما أوجبتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلك رسله على من والله على كل شيء قدير wannan aya dori ne a kan aya da daga bace ta wato ita ce bace take bayanin ni'ima ta biyu a cikin jerin ni'imomin da Allah ke ba mu labari yayi wa muminai akan wannan yaki ko wannan attack da aka kawo wa yahudawa mana nadir ni'ima ta farko Allah ya gaya mana yanda wato ya yi izini ga ainihin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da sahabbai akan su zo su kewaye wannan gari ko wannan unguwa kuma ya yi masa izini da ainihin ke na zina su su ba da hanyar su ga dama su yi wani su ga dama sun yi wannan Allah ta'ala ya yi yi cewa da izini na kuka yi aka wa su kwanta muku da hankalin kuma Allah ta'ala ya yi magana kan allina ma a tsafin min riyatin autar allina dabino ko kuma dabino wanda ya fi kowane dabino daraja shi ake cewa allina asalin kalmar luna saboda wani haka ta tasarrufu sai aka yi kalmar wawa saboda ainihin wannan kisara da ta zo gabanin wawu ba a ainihin wawa bai iya kisara kisra gabaninsa sai dai ya ci kuke iya karɓar wannan domin mai ba a rashin nuna sai aka mai da shi lina saboda inda ya zama jami wato ainihin eh, inda ya zama mafura mafurari sai ya zama lina asalinsa wato abin nan jami'insa ne ala kulli halin wannan hukunci daga shi ne malamai suka ya cewa a ce idan an rugurguza gidajen kafirai an daddatse musu tukarsu an ruguza musu ganuwarsu sakamakon mummunan aiki da suka aikata a kan musulmai ba a yi laifi ba to bayan wannan ne Allah ta'ala sai ya ce wa ma afa Allah zai magana akan ni'ima ta biyu wanda Allah subhanahu wa ta'ala wato yawan mu'minai wa ma afa Allah ala rasulihi minhum duk abin da Allah ya dawo da shi wajen manzon Allah minhum daga gare ku wannan dukiya da aka samu a gaba ɗayan wannan garin in ban da abin da aka yi musu izini cewa an yadda a wata riwaya duk mutum uku su ɗauki kaya da kuma ɗaya wata riwaya ta ce don mutum ɗaya an amince ya ɗauki kayan laƙumi guda ɗaya amma da sharaɗin abin da zai ɗauka ɗin kada ya haɗa da makami ba a yadda a samu a cikin kayan da ya ba akwai takobi ko kibau ko mako ko sauran makamai ba amma zai ɗauki kayan sawa zai ɗauki ƙawaren gidansa zai ɗauki suturarsa zai ɗauki kayan abinci duk an yadda iya abin da lakumi ɗaya zai iya ɗauka to abin da ya rage na waye shi ne na Allah ta'ala mai bayani na waye sai ce wa ma fa Allah ala rasulihi duk abin da Allah ya dawo da shi wajen manzansa ya ba wa manzansa min amwali bani nadir daga dukiyar waɗannan yahudawa na bani nadir saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wannan na manzon Allah ne Ba ma awjabtum alayhi min khairin wala rikaba duk wannan dukiya ta manzon Allah ne me yasa ko musulmi da kuke son domin an sami wato waɗansu musulmi suna ganin wannan dukiya ya kamata a yi ba a yi mata yadda aka yi dukiyar da aka samo daga badar dukiyar da aka samo daga badar rarrabawa aka yi duk wanda ya je yakin an ba shi to amma badar an yi yaki ko ba yi ba an yi yaki an yi gumuzu an kashe wadansu an kashe mafi yawan wanda aka ce kafirai an kashe yaki nan daga cikin musulmai an je jima wadansu ciwo abubuwa da yawa sun faru idan an ce a rarraba wa waɗanda su je wannan yaki abin da aka samu a wurin yakin to anan za a iya fahimtar wato an an yi rabo a inda ya kamata a yi amma wannan tsakanin unguwar banu nadir da madina bai wuce mil biyu ba mafi yawa ma da kafa aka je kamar a cikin gari take sannan da aka je ko ya zage ba a yi ba balle doke doke balle harbe harbe ko tare tare duk wannan ba a yi ba abin da ya sa aka ciyo wannan wato yahuda da yaki abu ɗaya ne shi ne Allah maɗaukacin sarki da ya jefa tsoro da karayar zuci a zukatan waɗannan yahudawa suka zama za su iya wannan ba suka fita suka ba dukiyoyinsu to da ba wani fada aka yi ba Allah shi kaɗai shi ne ya yi aikin to ganimar gaba ɗaya ya ce ga wanda ya bawa ku sauran musulmi Allah ya ce ba ma aujarkum aujarkum wato ma'ana min al-ijab al-ijab ma'anarsa al-isra ba ku yi gudu ko sauri ko gaggawa don in za a yi yaƙi dole ka samu wannan ya zaɓi da zocinsa ya yi kan makiya wannan ya zaɓi da zocinsa ya yi kan makiya kowanne yana sauri to irin wannan saurin da ake a gurin yaƙin ba a yi ba a wannan yaƙi na banu nadir shi za Allah ta'ala ce ba ma aujabtum alaihi min khairin ba ku zabarar da doki ba wala rikab rikab jam'i ne wato na al-ibl rikab al-ibl alladhi yurkab wato raƙumi wanda ake hawa saboda haka ba a yi wannan ba to saboda mutum da ba shi komai ba Allah ya duk abin da aka samu a wannan yaƙi an yi ne sakamakon sulhu bayan sun karaya sai aka yi maslaha to ko wajawa tun da kwanci amana an kore ku daga garin madina amma an yadda duk abin da aka bayar duk abin da kuka yake dukiyarku ku ɗauki iya abin da aka yi muku izini ku bar sauran suka yadda suka bar sauran su ɗauki abin da su iya ɗauka na kayan rakumi daidai sulhu aka yi ba fada aka yi ba to Allah ta'ala ya ce gaba ɗayan abin da aka yi Allah ne ya ga dama ya yi wa manzansa falala da ainihin wato wannan abu da aka nasa ne shi kadai to a nan Allah madaukakin sarki kamar yadda ya zo a cikin sayyidul bukhari eh, dan ya Umar bin Khattab yana cewa kanat amwal bani nadir wato dukiyar bani nadir ta kasance mimma fa Allah ala rasulihi sallallahu alaihi wasallam tana cikin dukiyar da Allah ya kyauta da ke dawo da ita zuwa ga manzansa Muhammad sallallahu alaihi wasallam mimma lam yujab alaihi muslimuna bi khairin wala nikah wato dukiya ce aka samu ba tare da musulmi sun zafarar da dokin su ba ko kuma rakumin su saboda aka ta manzon Allah ce sallallahu alaihi wasallam shi kadai daga cikin wannan dukiya an manzon Allah shi ba, ya ciyar da iyalansa ya ciyar da ainihin wato wanda ya ga dama sannan ya ba wa wanda ya ga dama dukiyarsa in ya hana wani ya hana kayansa ne ba kayan na jama'a ba ya ba wa kansa kuma yake ba wani ya hana kayan sa da shi kadai shi sa ma lokacin da ya tashi zai yi kyauta daga cikin wannan dukiyar duk mutanen madina kakaf ba wanda aka ba komai da gaske mafiya yawan wanda suka wannan dukiya su ne muhajiruna waɗanda suka yi gida da makka sun baro dukiyoyinsu su kaɗai suka amfana da wannan dukiya in ban da waɗansu mutane guda uku su ma saboda suna cikin ɗan matsanancin hali annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yi izinin a ba su wani abu daga cikin wannan dukiya wannan ita ce dukiyar wannan Allah ta'ala ya ce fa ma wajen alaihi min khairin wala zaka walakin Allah yusallitu rusulahu ala man yasha Allah shine in ya ga dama yake tsoron ya kuma ba da nasara ga manzanninsa a kan wanda ya ga dama ya ba su nasara a kan wallahu ala kulli shay'in qadir kuma lalle shi Allah kadirun ne mai iko ne ala kulli shay babu wani abin da Allah ba ya da iko a kan da haka in an ga dama za a iya samun nasara akan makiya in an ji yaƙi ba tare da an yi amfani da makamai ba ba tare da an yi zage ba ba tare da an yi kome ba idan Allah ya ga dama sai ba nasara ai a wata aya ma cewa yi walau ya sha Allah lan ne minhu da Allah ya ga dama ba ta kun mutu yaki ba kowa ya je ko ta gida sai Allah shi kadai ya nasara a ainihin wato akan makiya addinin musulunci amma me yasa aka ce a zuwa yaƙin? Allah ta'ala ce ولو شاء الله لكم منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض Allah ya ce a zuwa yaƙi ne don ya jarbi bangaren kuɗa bangaren a ga waye rago waye mai kokari waye mai kiraki waye mai jihadi an gane wallahi wala kullu shay'in qadir sai zaki cewa ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب نعم ومن لا بد نعم wannan aya ta biyu da mana ya karanta mana ma fara Allah wa ala rasulihi min ahli qura فلله وللرسول وللقربى واليتامى والمساكين وابن السبيل sabuwar magana ce til ba kawara ta aka yi akan wata ba yanzu an gama bayani akan yaya za a yi dukiyar da aka samu daga iyakacin garin garin balmul nadir Allah ya bayani wannan kayan manzon Allah ne shi kadai ba wani musulmi da yake da haƙƙi in ban da manzo Allah a cikin wannan dukiya haka Allah ya ga dama ta abin dan nasarar ya ci shi Allah shi kada ya yaki ba wanda ya ce to ganimar da aka samu ya bayar da ita kuma annabin sa ya ba wannan aya ita kuma tana magana to nan gaba in an je garin da ba garin mazan barin ba kuma aka sami irin wannan nasarar ba a yi yaƙi ba aka yi sulhu aka samo ganima to ita kuma tawaye shine Allah ya bayyana masu ita a wannan aya Allah ya ce ma fa Allah wa la rasuli duk abin da Allah ya dawo da shi zuwa ga manzonsa daga ainihin kafirai min ahlul qura daga ainihin saura ma'abuta alƙaryu daban-daban sauran alƙaryan da baban nadir ba na waye Allah ta'ala ya faɗa ce falin lahi Wani rasuli wani zai ba, wani ya kama wal masaki wa bin sabili malamai suka ce za a kasa wannan yadda ake kasa kuma fi amma kasan Allah da na manzon Allah kashi ɗaya falillahi wa rasuli kaso ɗaya kenan domin Allah ta'ala bai da bukatar ka wani abu cikin galaba na ga shi mai dauka a kaso ɗaya ne za a yi manzon Allah ya karba a madadin Allah ya sanya a inda ya ga dama ya sanya domin shi ne Allah sannan wato ainihin abuta ban shi a abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dauka nasa ka san sa da kan Allah subhanahu ta'ala ya ci abin da ya ga dama abin da ya rage in ya ga dama ya sai taimaka mai da saboda taimakawa ainihin mayaka in ya ga dama ya sai da wakai ko abincin da wakai ko abincin da ya ga dama daga cikin farko kashi na biyu li aqaribi sallallahu alaihi wasallama banu hashim da banu abdul muttalib waɗannan su ne wanda ya yanci a tsari su ke cikin wannan fito to su ne za a ba kashi na biyu kashi na uku liliya kama shi ne na marayu Malaya shi ne wanda babansa ya mutu babansa ba babansa ba wanda babansa ta mutu babansa yana nan ba malaya ba domin da baba da baba wace kawo jinsi baba ne kaga akuya in ta mutu wato dan akuyar da ya cikin bai mutu ba to abin da aka yaba malaya ne kula kulawa da mai ba uwa ce saboda haka wanda yake kulawa da ɗan baya nan ya mutu kuma dan bai balaga ba to wannan dan ko wannan yar malaya malaya ne ko malaya to malaya shi ne wanda babansa ya mutu kafin ya balaga to shi ne in cikin mutane shi ne ya yi malaya na hudu wal masaki wal masaki miskini kuwa ba shi ne wanda baya da kokobo ba wannan ba shi ne miskini ba wannan Allah ne ya yi kawai zamu miskini wanda yake yana da ɗan kuɗi haka tare da shi sai dai in an kalli bukace bukacensa kudin haya kudin karatun yara kudin magani rayuwar yau da gobe da sauran ɗawainiyoyin iyali abin da yake da shi bai iya ɗaukar nauyinsa to da yawa ma za ka ga jarin cinye kuma sai a kowa zaman gindin mutiya ana jayi da mutane an gane to wannan shi ne na biyar su ne ainihin na wasu sabi matafiya ya ta wani ga wani gari za shi wani gari kafin ya je inda za shi guzunan su ya yanke inda za ya koma garin su mai wadatar yana da abin da zai amma yanzu ya baro garin kuma bai kara san inda za shi ba ya zo garin su to a wannan lokacin idan akwai irin wannan dukiya ko kuma dukiyar zakka a baki wato ai za ta musulunci kullum yana nema wa ƴaƴansa mutunci baya son kai tsaye da kama ka tafi ka je ta. a dauko daga dukiyar da ba mu iya maka kowa a cikin ta a babu dukiya ta zalaka dama Allah ne yake a babu kayan ta kaga yan ba ta ba wani da ka gode ba wani za ka yi murya ko ka rika masa duk babu ne an gane to waɗannan sun ne Allah ta'ala wato ainihin ce a ba wannan dukiya wanda aka samu da gonar garuruwa to amma waɗansu malamai sun yi la'akari da cewa ai ba a kawo wawa da aka fi da Allah ya ce a farko ya ce wa ma a fara Allah wa ala rasuli minhu wa ma awjadu alaihi khairin wa la A nan da zai kaura bai ce wa ma afa Allah wa la rasul min al-qura ba sai ce ma afa Allah babu suka ce wannan ya gwada waccan aya ta farko to fassarata ita ce wannan aya ta biyu wato waccan aya ta ce falillahi wa ma afa Allah wa la rasulihi minhum fama awjabtum alayhi min khairin wala rikab abinda aka dawo da shi zuwa ga manzon Allah wanda ba ku ainihin yaƙi ba ba ku zabarar da doki ko raƙumi ba ba ta ce wada wada wada wada ba wannan ta ce wa ma fa Allah ala rasulihi min al-qur'an sai ta ce fa lahi wa lil rasuli wa lil qurba idan zuwa karshe sai suka ce to wannan aya ta biyu ita ce ta yi bayanin wancan dukiyar tabarin nazir da wanda za a samu a ko'ina aka je inda ta hanyar su aka yi ba yaki aka yi ba to waɗannan biyar ɗin su za a bawa waɗansu malamai suka tafi akan wani. to amfanin ahalar sunna shi sai ya duba ya ga ya yi manzon Allah ya mu'amala da wannan ayoyi guda biyu shi ke na ya huta annabi sallallahu alaihi wanda ya ce Allah ba wanda ya sanin yadda ya kamata a bi Allah kuma ba wanda ya fi fahimtar qurani to sai aka duba aka ga dukiyar da aka samo daga banin nadir yaya manzon Allah ya yi ta rabawa ya ya bawa wa dil wani ya yatama wal masakin wa bani sabil ko ya yi da ita duk malamin da yake da hadisi a hannunsa kamar yadda zan makaranta hadisin Buhari wanda Umar bin Khattab ya fitar ko ya yi ko babu wanda manzon Allah ya ba musamman kuma ga shi duk wanda aka je gurin da su akwai muhajirai akwai ansar sai wanda manzon Allah ya ga dama daga cikin muhajiran nan ya babba in ban da mutum uku wannan ke da ya bukata daga cikin ansar ba wanda aka ba wannan ya gwada tunda annabi bai raba irin yadda wannan aya ta biyu ta ce a raba ba wannan ya gwada wannan kayan sa ba kuma haka an ce a raba ba amma wannan da aka samar da sauran garuruwa wanda ba barin nazir ba to wannan yana gwada cewar ga yadda Allah ta'ala ya ce a raba da ga yadda Allah ta'ala ya ce kuma a raba to ainihin shine dole za a yi kuma dole haka za a raba ومن ما بال ولا يدري من القرى فلله وللرسول وللقربى واليتامى والمساكين وابن السبيل me yasa aka ce a lalaba a ba wani a ba wani a ba wani Allah da kansa shi ne ya faɗi ne la yus'alu amma yaf'al Allah ba a ce masa dan me ko me yasa a menene Allah yi bayani na abin da yasa aka yi haka Allah ce kai la ya kuna dula dan kada irin wannan dukiya ta zama dula ma'ana ta tunkushe a guri daya ga wani ya tara ya tara ya tara ga wancan kuma banda yunwa ba abin da ya tara bai da gidan zama bai da abin hawa bai da abinci bai da sutura amma yana unguwa ɗaya ko gari ɗaya da wanda yake da biliyoyin da bai san adadin su ba wannan ba tsarin musulunci ba ne sai dai ba kuma tsari ne na kuma nisanci ba ba tsari ne kuma nisanci ba domin su a tsarin kuma nisanci dukiya tana hannun gwamnati za a ba kun 'yan ƙasa don kada waɗansu zama suna da wadata waɗansu ba su da ita wannan ba tsari ne mai kyau a kyala kowa ya yi kokarin kansa Allah ya ce da babal ba'dakum ala ba'din bil rizqi Allah da kansa shine ya fifita waɗansu a kan waɗansu bayan da za a ce wani sai an zama ɗaya, kowa yana da gida yana da mota yana da kaza yana da kaza yana da kaza to ai wani yana da tsawon wani kuma da tsawon da ne ta ko kuwa wani yana da kyau wani baya da kyau don bana da daidaita ba wani namiji ne wani mace wani ɗan ƙauye ne wani ɗan binni duk waɗannan abubuwan karambani ne irin na ɗan adam bayan za ka iya ka daidaita mutane gaba ɗaya Allah ya ce kai la ya kula dula in kun lura wannan ga iya mutanen da aka ci ba an ba su ne saboda siffofin da suke da shi wannan an ba shi saboda zirko ba ne ba wai saboda ainihin talaka ne a cikin gari ba wannan an baya saboda malaya ne wannan an bashi saboda baya da abin da zai iya rike kansa kuma ga rukiyar an samu kuma yanzu idan da za a ce an samu mutum baya ya fita nema baya yin kasuwa baya noma baya aiki kawai yana zaune a gidan bishiya sai ya bacci ya bacci ya miƙa in an yi sa ya tashi ya sallah to irin wannan baya cikin talaka da aka ce a taimakawa hmm. amma wanda yake kokari ya je ya turun kura ya je ya sai da ruwa ya je ya taba ya je ya ainihin wato ya dako amma duk da haka ya tasa samo abin da zai biya masa bukatar iyalinsa wannan a taimaka masa a ƙarfafa shi daga dakon ma ya ɗanyi tebur daga dakon ga tebur ko ba ka ba irin waɗannan su ne waɗanda Allah subhanahu ta'ala ya magana cewa wato ainihin a taimaka a taimaka musu kai la kuna dulatan bainal aghniya minkum kada dukiya ta zama ba ta jujjuyawa sai daga wannan mawadaci zuwa wannan mawadaci amma wanda ba su ba to sai dai zama dan dakon su ko mai musu wanke ko mai ja musu mota ko mai musu gadi da sauransu in an bar rayuwa ta tafi a haka ana iya samun matsala wato ainihin zamana mutane ba sa jin tausayin junan wa ma kuma rasul ba wa ma atakum rasul kuru duk abin da manzon Allah ya zo muku da shi ku rike shi ba wai akan abin da ya shafi wannan dukiya ta banu nadiri ko kuma ta alqura wato ainihin da Allah ta'ala ya magana ba ba wai akan wannan ba ko menene in dai manzon Allah ya zo da shi in dai manzon Allah ya ce yi ko da ba a ga inda aka ce yi wannan abun a cikin alqur'ani ba to a je yi in dai ya tabbata annabi ya ce ayi kar ka ce sai ga aya ba za akwai abubuwa da yawa ba za ka aya a kansu ba kuma musulunci ya san da su an gane ko musulunci ya san da su jiya mun yi magana akan jiya da ko shekaran jiya mun yi abin nan ana ta ko a masallaci mun yi magana a kan aikin hajji. aikin hajji abin da Allah ta'ala ce walillahi ala nasi hijjul baiti man sada ilayhi sabila Allah ya ce wal yatawu bil baiti al-atiq inna safa wal marwa min sha'airillah kaman hajjal baita aw tamara baladuna alai an yatawafa bihima wadannan sune abubuwan da Allah ta'ala ya faɗa amma tawafin so za a yi sa'ayin so nawa za a yi duk ba a faɗa ba annabi ne ya ga adadin to ko da baka ga adadin ba alqur'ani dole ne kai wannan adadin an gane idan ka je aikin haji ba ya halatta ka yi da suraka ta gida ina ne inda aka ce mutum ya zo ya cire rigarsa da wandansa da hularsa da takalmansa ya sa mayafai guda biyu ɗaya sama ɗaya ƙasa ina aya annaba aka ga yayi ya faɗa a faɗe kuma ya aikata a aikace kuma sahabbai sun yi koyi da shi shi ke zan ko ba a yace a wanda duk ya saba to yana gwada ya fi annabi sanin addini ya fi sahabbai sanin addini wannan kuma daidai ba ne an gane saboda haka Allah ta'ala ce kai la yakuna lulatan bainal aghniya'ikum وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله duk abin da annabi ya faɗa kamar yadda faɗa cikin alƙur'ani abin da a cikin hadisi ma na haifukum anhu fajtanibu wa ma amarkukum bihi fa'tu min masal duk abin da ku yi iko abin da na hana ka hannu kawai ba wani magana gurgurin iko an ce karka shafiya to tun da dai eh, bari in sha gwargwadon iko a ba wani gwargwadon iko ka bar ta kawai kar ka yi karya, kar ka ce bari in ƙarya gwargwadon iko amma ya kiyamun laili yi gwargwadon ikonka ba ka iya yin irin kiyamun lailin manzon Allah izu goma a raka ɗaya kuma za ka iya je kai ko kuwa eh, Allah ya samu dace Allah ya ce wa tabballa ko ku ji tsoron Allah inna Allah shadidul iqab lalle Allah subhanahu wataala mai tsananin hukuma ne mai tsananin hukuma gawa ga wanda yake kin karbar abin da manzon Allah ya zo da shi ko ya ki hannuwa daga abin da manzon Allah ya hana a aikata ko a faɗa ko a shi a zuci na'am للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون نعم watan aya da muka makaratu a kan yanzu Allah ta'ala ya faɗa din da yasa ya ce a karkata wannan dukiya a wannan kaso saboda akwai wata al'ada da a zamanin jahiliya dangane da dukiyar da ake samuwa daga wajen yaki shi jagoran yakin sai abin da ya ga dama ya ba wani in an samu dukiya to gaba ɗaya sai ya gama ɗiban abin da yake so abin da baya so kawai zai bari har wani mawaƙin yana yana waka yana cewa lakal mirba'u minha baya lakal mirba'u minha baya wa hukumuka wannan fi tsatuwal buruni da mirba'u da safaya da hukumuka da nashiba da fuzul din lakin almirbaru wato da farko tukunna rubu'in abin da aka samu na ganima gaba ɗaya naka ne kai kai kadai ɗaya bisa hudu a kasar karin farko nan sai wani mawaƙi yana watsa wai ce ita kura ta fi san kanta an ba ta rabo ta daidaita an ce mata kanta so kanta ita ko ba san adala ba ta kasa uku da ta kanka ne ta ce wannan na kura ne shi kuma wannan na mai dare ne amma wannan na wawa ne ba za a riga ta ɗauka Ba da alamun nawa ne wace ce kura kura wace ce mai dare wannan wai na wawar ma wai ita za ta ba da ɗauka to shi wannan lakal mirba'u mirba'u shine rubu'in abin da aka samu wannan naka ne to bayan nan wasa baya duk abin da ya fi komai tsada ya fi komai daraja daga cikin kayan ganimar shi ma naka ne biyu kenan wannan kiba haka nan na kiba abin da ake samu rindina yan taje yaki kafin a fara yaƙin, sai aka samu ko wasu dan gudu sun bar dukiya to an an kwaso gaba daya tunda ba fara yaki ba shine na shida to wannan gaba daya shi ma nasa ne to sai kuma alhudulu bayan an zo in har an an samu abin da aka raba to ragowar din naka ne to wannan shine tsarin da ake bi a zamanin jahiliya musulunci ya ce a kai la yakuna kai la yakuna dulatan bainal aghniya minkum nan sai Allah ta'ala ya ce lil fuqara kamar za a fassara mana an ce mana wa walidil qurba wal yatama wal masakin wa bin sabil to waɗannan al yatama wal masakin wa bin sabil da sauransu daga ina za a samu su waye masu haƙƙin farko in an samu masu wannan sufara cikin musulmi a wancan lokaci Allah ta'ala sai ce lil fuqara'il muhajirina talakawan muhajirai saboda shi muhajir a wannan lokacin in ta ganji da talauci a madina ba ta da kabari san annabi ne ya sa ya baro dukiyarsa san addini ne ya sa ya baro gidansa da kasuwancinsa da gonarsa wani ma har iyalin ma ya bari in sun ce ba za su imani ba to yanzu ya zo madina yana da kanta ma kanta man gidaje a makka yanzu ya dawo yana kwana a masallaci kai ma baka so a ba shi a kyale shi ba zala ce lil fuqara'il muhajirina wato ainihin alaba ga waɗannan fakirai waɗanda suke kuma muhajirai allazina ukhrijoo min diyarihim waɗanda aka fitar da su daga gidajensu kun ga akwai bambanci tsakanin abinda aka yi wa yahudawan wancan, aljala'u ko walau la an kataba Allahu alaihim aljala'a to aljala'u yana da bambanci da al-ikradu aljala'u da kai da aka yi wa aljala'u da matarka da ɗanka ba a yadda ɗaya ya zauna ba duk za a kore ku gaba ɗaya amma al'iqradu kai kaɗai za a fitar ko kuma wanda ake son a fitar idan kai ne ba a da ra'ayi iri ɗaya tare da kai to anan za ka bar matarka ko kuma anan za ka bar ɗanka wanda shi bai goyi bayan ainihin wato fahimta da kake da ita ba aljala'u ba haka ba ne. ko kun fahimta ne da ko duka dole a koyo ku to nan Allah ta'ala ya faɗi cewa to wato eh, abin nan mutanen maka ikirabi akai musu wa ma kuma rasulu ba kuzuhu wa ma la hafu anhu bantahu wa taqullaha inna la shadidul iqab lil fuqara'il muhajirin alladhina ukhruju min diyarihim wa amwalihim yabtaquna fadlan min Allah wa ridwana muhajirai waɗanda suka baro dukiyarsu Allah ya siffanta su da siffofi masu yawa wajen guda shida na farko Allah subhanahu wata'ala ya siffanta su da cewa alfukara ne su talakawa ne na biyu muhajirai ne na uku da ƙarfin tsiya aka fidda su wato fito da su aka yi ba su da suka zaɓi su fito daga makka ba ukhrijum min diyarihim wa amwalihim ko me yasa suka fito ba ainihin neman wani abu ba ba neman suna ba ya fata kuna fadlan min Allah wa ridwana suna neman falala ne daga Allah ma'ana suna neman lada daga wajen Allah subhanahu wataala wa ridwana suna neman yardar Allah subhanahu wataala a wannan fitowa da kai sannan kuma su ta gaba wa yansuruna Allah wa rasulahu sun fito ne don su taimaka wa Allah da manzo ma'ana su taimaka wa addinin Allah kuma su taimaka wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wajen wannan maya da yake tsakaninsa da kafirai sun tawo ne don su taimaka masa sai Allah ya musu da ya ce ulaika wata naka waɗanda suke wannan sufa, waɗanda suka haɗa waɗannan sufofi hum sadiquna ko su ne cikakkun masu gaskiya a cikin harkar imani kaga wannan shaida ce daga Allah kuma waɗannan su ne kason farko a tsarin addinin musulunci babu wanda ya riga muhajirai shiga addinin musulunci ba kai su ne ainihin alladina saba bil imani bayan muhajirai sai zuwa والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون نعم bayan Allah ta'ala ya mana magana akan muhajirai kuma talakawa waɗanda aka fito da su daga ainihin daga garuruwan su suka biyo manzon Allah don neman yardar Allah don neman lada akan biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an yi mana bayanin sai kaso na biyu su ne wallazi na tabawa dara wal imana min qablihim waɗannan da tabawa dara suka zauni wato ainihin almuba'a ay almanzil alladhi yanzilu fihi al-insan shine almuba'a atabawa dara ay sakanu dara الدار دين أنا أنا نبم مدينة da muhajirai da ansaru suwa suka riga zama a madina ansaru da aka sun riga muhajiruna zama a garin madina haka ne ko ba ba Allah ya ce wallazi da tabawu dara wal imana sun riga zama a madina kuma sun yi imani suna garin madina tun kafin muminan makka muhajirai su zo madina ba wai tsana nufin sun riga muhajirai yin imani ba amma tun kafin muhajirai su yi hijira da suka yi hijira suka dawo madina sun tarar da muminai a madina ko ba su ba sun tarar da muminai to su suka fara zama a madina tabawu dawo wa iman min qablihim su ta farko yuhibbuna man hajara ilayhi suna kaunar waɗanda suka yi hijira daga makka nan suka dawo madina wato ainihin zama wato wannan abu na hijira yan uwa abu ne wanda tarihi ba zai yiwu ya iya maimaita shi ba ba za a taɓa yi ba kuma a kafin su ma ba a taɓa yi ba sun ɗauko ka duba ka ga yadda mace take ɗabi'ar mace yadda aka san mace ba abu ne mai sauki a gare ta ba tana zaune a gidan mijinta daga ita sai mijinta ba mai shiga ban ɗakin su zai su kadai ba mai shiga mata kicin sai ita kadai ba mai zaba wata mace wanda ta kai baliga mai zama a cikin gida in mijinta ya fito ya ganta in ban da ita wannan mata kwatsam sai gashi daga maka wata mata ta zo gidan tare da mijinta suna musharaka a banɗaki, suna tarayya a kitchen suna tarayya a tsakar gida kuma ga ya ɗan wancan da ya tafi wa hijira ga 'ya'yan gidan ka san shi yaro ba gurinsa yana iya samun ɗan gida ya kwalle shi da mai na ruwansa ko ya cije shi eh to amma ba abin da zai baka sha'awa zaman irin wannan an zauna wata da watanni kafin kowa ya sami inda zai koma wani an ba shi mace biyu ko uku da mazan ku je ku taru a gidan wani wani mutum ɗaya wani mutum biyu wani sama da haka abin da ya ba da sha'awa ba a taɓa samu ko da gida ɗaya a ce ga wata mata ta kosa da wayannan bakin a gidanta ba ba a samu ko guda ɗaya duk da wannan irin ne da aka san ɗabi'ar mata amma ba a samu kosawa ba ko saboda an doki yaranta ko saboda ana musharaka da mijinta a banɗaki wato yana shiga banɗakin da wata mata take shiga da sauransu duk ba a samu wannan ba abin da zai gaya masa sahabbai ba ƙananan mutane ba eh Allah ya kara musu yadda yuhibbuna man hajara ilayhim yanzu in kuka yadda akewa. in jira ya sun je kamaru ko sun je wata ƙasa ku kalli yadda ake musu da sauran gurare ku kalli masu zan hijiran nan su je ƙasashen turai turai don samu ɗan abinci suna gudun talauci daga afirka sun mutu kuma an zuba sojoji da jami'an tsaro na ciki da na waje don su hana karasawa inda za su yi hijirar in an je can gudun da aka yi hijirar a ware su ana mu'amala da su ba irin mu'amala da ake yi da yan gari ba amma ku duba yadda Allah yake wasa wa'annan yuhibbuna man manhajar ilayhi na ɗaya kenan wala yadinna fi sirri ma'adata min ma'utu kuma duk abin da yake annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ɗauka ya bawa muhajirai daga dukiyar nan da aka samu daga banin nabi annabi ya ba wannan muhajir wannan muhajir wannan muhajir duk an ba su ga ansaru suna kallo ba wanda aka ba ko makwaron amma Allah ya ce ba ta jin wani kaikayi a ran ba ta jin wata damuwa a ran ba ta jin wata hasada kan me aka ba su mu aka hana mu Allah ne ya ce da ya ce wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu ba ta jin suna da bukatuwa da abin da aka ba wa 'yan uwansu walau kana bihim khasasa ko da ku suna da matsananciyar bukata wa yusiruna ala anfusihim suna ma fifita a maimakon ma su zura ido akan abin da ake rabawa muhajirai din nan sai su dauko nasu yanzu kamar sa abin da rabi abin da yayi tsakanin da Abdulrahman bin Auf annabi ya kulle in wanta ka tsakanin su yace to yanzu kaga duk garin nan ba wanda ya kai ni kuɗi domin ku kuɗi a wannan lokacin duk wanda ya fi yawan gonakin dabino to shine mafi mafi girman kuɗi ba wanda ya kai kuɗi na in ji sa'ad bin kuma ga annabi ya ce ni da kai yau mu zama kai ba kai da gida ba kai da mata ba kai da kuɗi ba kai da jari sai ba za a yi haka ba kana dan uwana kuma annabi ne ya kulla da wannan yan wanda ka tsakaninmu in zauna da wadata kai kana haka ba zai yi ba to ya za a yi bai ce je ka nemo aure in aura maka ba a'a zo mu je gidana in ce amarya da uwar gida su ta kare su fito zo tsaya a gabanka sai sha jambaki da hoda lokacin ayan jami ba ta zo ba amarya ta zo ta gyara tsayuwa uwar gida ta gyara tsayuwa a gaban ta gyara tsayuwa a gabanka a gaban dan uwansa ka kalli amarya sama da ƙasa ka kalli uwar gida sama da ƙasa duk wanda ka ji ta kwanta maka a rai nuna min ita yanzu ne ta karɓi takarda ne ta zauna ta idda a ɗaura muku aure ka taɓa jin irin wannan a tarihin ɗan adam bayan wannan bai kamata ka yi aure kuma ba kai da jari ba wannan dukiyar duk madina na kowa kuɗi a madina ba san ba da sa'a a madina yan madina ne ba da sa'a wajen kuɗi ana atasarul ansari malam minan nakhil haka ya gaya masa ni na kowa kuɗi in dai magana kuɗin dabino ne ba wanda yake da gonakin dabino irin nawa yace to zan raba gonakin nan na jibji jibji ka ɗauki na ka ne har abada alam malaka ni kuma in je in an hakura da rabi amma shi eh, Abdulrahman bin au ba irin ka bane ko iri na ga yin irin ka ne dan tabaddal an samu dala ce eh, ba haka da Allah ya sanya maka albarka a cikin dukiyarka Allah ya sanya maka albarka a cikin iyalinka abin da nake so nuna min hanyar kasuwa kawai ni ma in je in fafata inda abin da Allah zai mu saboda ka yi nuna masa hanyar kasuwa Abdulrahman bin Awf da ya ji yana fafatawa ya je tun daga ƙasa ƙasa ya fara kasuwanci a hankali a hankali lokacin da Abdulrahman bin Awf ya rasu Allah kada ya san wanda hannunsa ya kanta saboda tsara gwalagwalai bulo-bulo na gwalagwalai wanda ya mutu ya bari wajen tsara fiye da za'a raba magada Allah kaɗai ya san wanda hannayen su ke kanta wanda ya fara daga zero to wannan ita ce yan uwantaka waɗannan su ne ansaru waɗannan su ne muhajiruna kowa akwai karamci to in ka ce ina za a samu irin irin irin abdulhamad irin irin sa'adu bin Rabi' to in an ka samu su ina za a samu irin su Abdulrahman zai wahala Allah ya sa Allah ya kara musu yadda ko na ala anfusihim ko suna fifita ƴan uwan akan abin da su suke da bukatar sa to wanda yake fifita ka da abin da nasa ne ya fifita ka akan kansa kana da zai maka hasarin naka ina yake da wannan lokacin wannan aya malamai suna cewa da jin zokata annabi da ya yi bako bakon ne ya zo ya ce ya rasu da layi ganin nan na da kai bala'i ne ya koro ni talauci ne ya koro ni ba ni da komai a garin annabi ya shiga gida ya yi dubi dubi ya ce babu abin da za a ba bako annabi ya fito majalisi ya ce man yuri zaifa rasulullah wane ne wanda zai ɗauki nauyin bakuntar baƙon annabi wani bawan Allah samu ya yi maza mai ce gani ya rasulullah talaka ne ba ya dauki baƙon annabi ya tafi da shi gidansa ya je ce to a karimi ya bai ba Allah ya gaya matarsa ya ce ki girmama baƙon annabi a ba ta abinci ta ce wallahi a gidan nan ko abin da zan ci da wanda za ka ci babu abin da ya rage shi ne abincin yaran nan ba wani abu da ya rage illa abincin waɗannan yara ko abinci na da abincin ka babu sai na illa kusa su biya ni ba da komai ban da abincin yara da yake to abincin yaran naki ki yi dabara ki yi wayo irin naku na mata ki sa yaran su je su bari wannan abincin yaran a girman babun annabi suka zo suka dan kunna fitila ana da kana dabara kamar za su abin tare da shi suka kace fitila yayi ta loma su ba ta yi yana ya ji hannunsa a cikin abinci alhali ba ɗaukar ce ba ya ci abinci ya koshi ya sha ruwa ya je ainihin wato ya kiya mu lalle ya bacci annabi sallallahu alaihi wa sallam suna zuwa majalisi da safe sai aka manzon Allah yana ta murmushi fuskar ta cike da haske sai ya ce Allah ya yi farin ciki da abin da kuka aikata jiya ashe Allah ya bashi labarin abin da ya faru sallallahu alaihi wa sallam yan uwa waɗannan bayan Allah muhajiru da ansaru a al'umma a dan adam ba za a iya samun irin su ba eh dan haka nan duk wanda kaga bai da abin zagi sai su akwai matsala tare da shi Allah ya samu gani Allah ya samu dace abin da muka faɗa dai, Allah ya ba shi dokoki to akwai ragowa amma kuma gashi lokacin ya cin mana tun zu Allah yana cewa man yuka a nafsi wato kalmar wannan za mu fassara ta amma dai akwai dan ƙarfin bayani da hadisai wanda suke mana magana akan shuhu dole ne ainihin wato ni amfani da lokacin goben Allah kan da mu rayu zuwa goben a ainihin wato ƙarfin bayani amma dai abin da ƙarfin aya take cewa duk wanda ya kokari ya tsare ya katangance rowar ransa ya makure rowar da yake tare da ita ya hana ta ta bayyana sai karantin su ne yake bayyana to wannan mutum ulai ka umul muluna wadanta nan ga su ne wadanda suke cikin masu babbar rabo Allah ya samu a cikin su sallallahu alaihi wa sallam wa baraka ala nabiyina muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu